من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين sa saitin shi komai a gwada kafin a zo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasu <clears throat> a bayan haka da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da wannan sura mai albarka wanda muka faro ta ajiya ita ce suratul ghashiyat mun fassara ayoyi hudu daga ciki amma za mu faro daga farkon suran don mu jona insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع نعم أجيا مفارو بياني ونن سورة مي البركة عند مكفئي معنى كلمة الغاشية الغاشية شيني أبو يلولو lullube ka sawa'un abun farin ciki ya lullube ka ko abun bakin ciki ya lullube ka ko lullubewar nan wato physical lullubewa ne kamar ka ɗau mayafi ka lullube ka duka ka ce Allah maɗaukakin sarki anan yana nufin tashin kiyama ce algashiya domin firgicin da take zuwa da shi da ababen tsoronta da bala'inta da musibanta yakan lullube kowa ka gan shi a firgice sai Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi labarin wannan ranan da abun da zai faru ya zo maka kuwa ya Muhammad an taba gaya maka sallallahu alaihi idan baka taba jin labari ba to za a kissanta maka labari wannan ranan a Qur'ani wannan ranan idan ta zo fuskoki a ranan guda biyu ne ko fuskokin mumunai ko fuskokin kafirai kowanne daga cikin masu fuskokin nan akwai yanayin da za ka ga fuskokinsu Allah ce wujuhun yawma izin, akwai waɗansu fuskoki a wannan ranan da za ka hashi atan cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da tsoro da firgici da ruɗewa daga ganin fuskan kasan mai fuskan baya cikin hayacinsa bai cikin natsuwa bai cikin kwanciyar hankali alhalin wannan fuskan a nan duniya ta ƙi ta bauta wa Allah ta ƙi ta yi aikin ibada ta ƙi ta yi biyayya da ɗa'a da ladabi ga Allah ɗa'an da zai kare ta daga wannan firgicin na gobe ƙiyama don mun karanta a can surori na baya sahabai su da suka fahimci wannan ranar tana zuwa rana ce wanda sharrinta mai mai watsuwa ne mai bazuwa ba su yi ba su zauna ba sai suka yi ayyuka da ɗa'a da biyayya ga Allah ayyukan da har Allah ya karɓa musu ya kare su daga sharrin wannan rana daga cikin ayyukan sai Allah ya kissanta mana kaɗai ce yufuna bin nazari ko suna cika alkawari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa wa asiran suka ce inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahum llahu sharra dhalika al Allah ya lissafa mana ayyukan da suka akwai cika alkawari akwai ciyar da miskinai da marayu da waɗanda aka kama fursunonin yaƙi ko kuma waɗanda aka tsare a prison suna ciyar da su suna taimaka musu kuma suna yi wannan aikin akwai sincerity suna yi don Allah ne nutimukum liwajhillah mai yin don abu don Allah kuma ba zai saurari godiya da wani ya zo ya gode masa la nuridu minkum jaza'an wala shukura kuma suka faɗi dalilin da yasa suke haka suka ce suna tsoron wata rana ne mai zuwa wanda sharruhu kana mustatiran sharri wannan ranar ba kyau duk inda ka shiga sharri mai bazuwa ne to waɗannan fuskokin da Allah yake kissanta mana su annan suran su sun ki su yi aiki yayin da suke nan duniya aikin da su ma zai kare su daga sharrin wannan ranar sai suka shantiki su ne kafurci su ne barna su ne ta'asa su ne alfasha su ne duk wata badakala da ake mara kyau to tunda sun ƙi su yi aiki a nan to amilatun za su yi aiki mai wahala a gobe kiyama kuma cikin jahannama nasibatun za su sha wahala matuƙa taslanaran kuma za su shiga wuta hamiya mai tsananin kuna fassara waɗansu malamai ga amilatun nasibatun kenan a can kiyaman za a yi aikin a wahala cikin wuta waɗan suka ce a'a waɗannan masu fuskokin da za su tashi cikin kaskanci da wulaƙanci da tsoro da firgici sun yi aikin a nan duniya ba wai ba su yi ba sun yi sallan sun yi zakkan sun yi jihadin sun yi hajin sun yi duk ayyukan da ake sun gina masallatai sun gina rijiyoyi sun yi aikin alkhairi amma kuma nasibatun sun wahala sosai sun zage dantse sun bugar da jiki wajen aiki amma masu waɗannan fuskokin duk da wannan aikin ga za a ce ai masha Allah an je kiyama ko hmm. sai Allah ya ce to tasla naran hamiya su ne farko da za su shiga wuta ko mai tsananin kuna ina fata an gane ko sai malamai suka ce abinda aka rasa cikin ayyukansu din an yi aikin bayan da annabi ya yi ba ne kuma fahuwa ne ko kuma an yi aikin ba a nufi Allah da shi ba don riya ne shi kuma Allah ce ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma ghairi taraktuhu wa shirka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa an je wani yaƙi mai tsananin gaske a inda sahabai suka yi gumurzu da kafirai matuƙa a cikin sahaban manzan Allah nan sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum wanda babu ya kai shi bajinta da jarintaka da yaƙi da fafata da arna a ranar can da aka yi aka yi aka samu tsagai aka tsagaita yaƙi za a ɗan huta haka kafin a koma a kafsa for the second round sai sabai suka zo wajen manzan Allah suna cewa ya manzan Allah a yaƙin nan ba kamar wani annabi ya ce ɗan huta ne ai mu duba yana tare da manzan Allah kuma jihadi ya je kuma yaƙi ya je kuma ba wanda ya kai shi bajinta da kashe kafiran an ɗan tsagaita wuta ne kawai a huta kafin a koma suka ce ba kaman wane ya rasulallah wane shine kaza shine kaza shine kaza kai shi ne tauraron yakin mu na wannan ya manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi ku duba sai ya ce dan wuta ne sabai suka yi mamaki amma da yake sun sa annabi as-sadiqul masduq ne mai gaskiya ne abin gaskatawa ba wanda ya ja waɗansu sai suka yi ta lura da mutumin nan suka yi ta monitorin nashi suka yi ta bin shi suka yi ta bin shi a can karshe sai aka samu wani kafiri sai ya sassare shi ya soke shi haka shi kuma sai ya kalli kanshi da jikin shi ya ga ko ya warke ma zai zamanto cikin naƙasa bai da amfani har ya ga shi da ya zauna cikin wannan naƙasar gara ya mutu ya aka sai ya kafa mashin marikin na na na na takwabin shi sai ya ajiye shi a ƙasa marikin haka ya ya ya tsaye da takwabin sama a mashin sama shi ke takwabin sai ya sa kaifi da tsinin bakin takwabin a daidai kirji shi haka sai ya sauka a kai kawai sai da yahuda ta bayi shi ya mutu a haka suka garza suka ce ya ka yi gaskiya gashi gashi gashi yadda ƙarshen mutumin nan ya kasance ya kashe kanshi mu duba kaddara inna ahadakum la ya'malu bi ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha dayanku in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ta aikin aljanna yayi ta aikin aljanna sai abin da ya rage masa ya shiga aljanna tsakanin shi da ita daidai zira'i haka tsakanin shi da aljanna kawai ya mutu ya shiga sai ya canja kawai sai ya kama aikin kafurci a wannan daminit din kawai ɗazu aikin aljanna ne amma a ƙarshen ayyukan kuma an rufe masa da aikin ‘yan wuta fayadhuluha fai shige ta shi yasa mu rika roƙon Allah subhanahu ta'ala ya zamanto mafi ƙarshen ayyukan mu su ne ayyuka na alkhairi domin a kansu ne za a ɗauki mutum ina fata an gane ko to shi ne, to abu ɗaya abu biyu ne da na faɗa ka yi abu bayan da manzan Allah ya yi shi ba shi ya kai waɗannan mutane, ka yi bidi'a ka yi wata sallah ka yi wani abu na aƙida wanda baya gaba ɗaya shirka ne kai baka sani ba kai kana gani kana yi don Allah ka karanta ƙur'ani da reverse ka yayyanka ayan ƙur'ani ka shigar da waɗansu abubuwa wai kai kana haɗa mutane laƙuna kana haɗa musu wani dafa'i kana haɗa musu kaza Ka yi tasarrufi a cikin ayoyin Allah duba to iri waɗannan abu ko kai ta ibadar ba manza Allah bai sunanta ta ba ka ƙirƙiro wani wuri ka riƙa yi da waɗansu lafuza ka riƙa yin su da waɗansu irin abubuwa ka riƙa yi kawai ka zauna ko kuma abun yanda manzan Allah ya faɗa shi kake yi amma ba ka nufi Allah da shi ba so abubuwa conditions guda biyu su suke sa a karɓi aikin mutum ka yi shi in the manner yanda manzan Allah ya yi shi sannan ka yi shi with sincerity don Allah nan ne ayyukan za su karɓo to shine wannan aka ce sun yi aikin amma bai amfane su ba imma an yi don riya imma an yi saɓani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to he ka gansu tasla naran hamiya su ne za su shiga wuta Allah rufa mana asiri idan suka shiga wutan kuma can idan suka ji kishin ruwa fa Allah ce tusqa min ainin aniya za a rika shayar da su daga wata irin maƙulƙular ruwa aniyatin mai kurewa wajen zafi zafin ruwan wato wanda ya kure tafarfasa ne farfasa mafa irin na wutan lahira ne karkai kwamfiyarin ishi yadda abin a ah, ina jin 100 eh, degree centigrade ne shine the highest boiling na ruwan duniya ko ba haka ba a wannan bangaren yan science ne ko yan ne waje ta karka ɗauka facen eh, wato Eh, tafarfasan abu na lahira yana da wani ma'auni bayi da shi abun a haka yake kawai tafarfashashe kawai za ka ga yana ɓulɓulowa kawai kama wani irin narkakken dalma haka kawai ma malam to irin shi za su rika sha kamar yadda na gaya muka wani su ayoyi ana kawo shi dab da baki kawai sai fatan fuska ta narke ta yi melting ta zuba cikin ƙwaryen wannan abu amma Allah zai fosin nasu saboda wani irin kishirwa Allah zai sanya musu ka ga mutum ya yanzu misali idan aka je inda mutum yake jin tsananin kishirwa babu ruwa kuma zai halaka ana kissanta mana da sojoji idan suka je yaƙi wani zai fitsari ya sha don rashin ruwa zai iya fitsari ya tare fitsarin da ya yi din ya sha kaga abin da zai fosin in mutum ya kirsa za shi ya sa fitsarin da yi lallai kishin ba karamin kishi ba ne to su ma waɗannan yan wutan suna ganin wannan za'irin zafin fa tamkar narkakkiyar dalma take malalowa ma malam amma wani irin kishin da Allah zai sanya musu sai ya tirsasa suka ga kawai sun manna abu suna kwankwaɗan shi kawai daga nan zai ɗaya kawai makogoron da kayan ciki da abin da ke kirji da liver da abin da kawai ya bulluko ta dubura ya zuba kawai an kafin su goni kwankwada na biyu Allah ya sake mai da waɗancan ɗin yadda suke kuma sai ya sake narkar da su kawai ɓangaren abinci fa ya Allah Allah ce laisa lahun ɗa'amun ba su da wani abincin da za a ci a ji daɗin shi illa min dari'in sai dai wani irin abinci da aka yi shi da dari'in addariq din ana kiran shi shibruk yana nan a ƙasashen laraba wato zallan ƙaya ce kawai ba ta da maganye raƙuma a sahara a desert za ga suna cin wannan ƙaya ƙaya ce sannan kuma har ila yau aka ce to irin wannan ƙayar da aka kwatanta mana ita na sahara a nan duniya to wannan ƙayar ita a cikin jahannaman take tsira sannan ƙayar kuma ta wuta ne wannan bishiyar sannan cike take da guba poison ana ci ana haɗe haikaci kawai gaba ɗaya jikin mutum kai ya ɗau guban ta shiga kowane kowane sako na jikin shi jikin shi yana tafarfasa kawai kafin wani ɗan lokaci ga fata ta ne kawai ta zube shine dariya irin wannan fata Allah irin wannan abincin ne za su rika ci shi wannan abincin dama mai amfanin abincin da muke da cin ka ci ya kashe maka yunwa ko sannan ya gina maka jiki ka samu vitamin a vitamin b vitamin c vitamin d vitamin kasuna haka ka samu ni zing ma duk a jiki da ayon. duka turu abincin da kake ci duka eh, ka ga mutu ya fito karfa lafiyayye yana sheki to irin wannan abincin da za a ci a wutan in ji Allah wanda 'yan wutan za su ci la yusminu baya sa ƙiba ka ka ka ka ka kwankwaɗi poison ka ce ka samu ƙiba ka sha ka sha abu ya narkar da kayan cikin su yi waje sun bulluko ka ce ka yi ƙiba wala yuhuni min ju'in ba sa kashewa mutum yin wanda yake ji ya kamata in kana kishi ruwa ka sha ruwa ka ji ruwan ya kashe maka mai kishin ko kuma in kana jin yunwa ka ci abinci ka je abincin ya kashe maka wannan yunwar amma wannan na wutan jahannama bala'i ne musiba ne ba ba ba kashe yunwa ba kashe kishi wannan sakamakon masu yin ayyuka don riya ko masu yin ayyukan da manzan Allah bai yi su ba su yi su su a matsayin addini da neman lada mu ji sauran fuskokin wujuhun yawma idin na'ima لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة التي ووجوه يومئذ ناعمة akwai waɗansu fuskoki a wannan ranan da za su kasance cikin ni'ima wato daga ganin fuskokin kawai za ka gane lalle akwai ni'ima a tare da su akwai kwanciyan hankali a tare da su akwai natsuwa a tare da su saboda me lisa yi radiyatun saboda ayyukan da suka yi anan nan duniya radiyatun ayyuka ne yardaddu a wajen Allah Allah ya yarda da ayyukansu Allah ubangiya sanya mu a ciki ka san ka yi aiki Allah ce na karɓa na yarda da shi makanci ni'ima to Allah ce ayyukan da suka yi a na yarda da su Bariya. kuma an yi shi daidai bisa sunan manzon Allah yadda manzon Allah ce a yi haka aka yi kuma an yi shi don Allah ɗin an zage dantse an yi aikin Allah kuma kafin ya karɓi aikin ka fa sai ka san aikin in ka zo kai sallah baka san farillanta ba ka karya farilla baka sani ba ƙablinta ma baka ma sani ba kabli kama ka baka sani ba ba'adi ya kama ka baka sani ba baka san ma farilan sallan me sunnoninta me ke gyara ta me ke bata ta haka kai ta kawai ka tafi kai kanka in an tsare ka baka da ilimin sallan ta ya za Allah ya karɓa yarda da ita baka yi qualifying ba na fata an gane shi yasa ake so at least a musulunci nan ka san basic abubuwa kan wato abubuwa na addini ka karka jahilce su kada ka yadda a zo sallan nan da yake ita ce rayuwarka a samu baka ma santa ba manzo Allah sassale ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko ba haka ba sallan da aka yi ta ma ba a karanta fatiha daidai ma babu ita to kai kullum a haka kike yin ta baka san fatiha ba in aka zo aka zaunar da kai baka sani ba gairin magarubi ko wani ka kawo wannan ka kasa koyon harufan har yau in ka ga Allah har ya ce maka na yarda da ayyukanka to ka yi ayyukan nan a bisa ilimi bayan da za a yi ka yi abu out of knowledge haka ke zamanto ka yi su a cikin jahilci wani ya karɓan maka duk abin da ka gayi kana da ilimin shi kuma ka yi shi daidai yadda ake so to Allah ya yarda da ayyukanka ka yi su bisa ilimi ka yi su a bisa haske ka yi su a bisa basira shi kuma Allah ya yarda da su kamar yadda Allah madaukakin sarki a suratul Isra'i yake cewa wa man arada al'ajilata akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura wanda ya nufi lahira ya so lahira yake son lahira yayi aiki domin lahiran wa huwa mu'minun kuma yana mumini to fa ulaika kana mashkura shine li sa'iha radiya can Allah ya gode ma ayyukanka nan kuma Allah ya yarda da ayyukanka da yarda da godiya duk ɗaya ne to tunda Allah ya yarda da aikin shi sai mai Allah ce fi jannatin aliya shi kuma za mu sanya shi cikin aljanna jannatin cikin aljanna aliyatin maɗaukakiya. shi yasa ita aljanna a sama take Allah ya ɗaukaka ta wuta ce a can ƙasa shi yasa aljanna ana fara rankin ɗin 'yan aljanna daga sama ne the best wanda suka fi su ne sama sai wanda suke biye da su sai wanda suke biye da su sai wanda suke biye da su sai wanda suke biye da su a wajen aiki da imani ita kuma wuta ana fara rankin ɗinta daga can ƙarƙashi ne kamar ka tona rijiya waɗanda za ka fara ajiya can daga su su ne ƙarshen su munafukai sai a ɗan ɗaga kuma sai kafirai sai a ɗan ɗaga sai wanda suka fi bibiye da waɗannan a kafirci haka haka haka haka kawai masu ɗan sauƙi sauƙin su ne wanda za su kasance daga su sai baki bakin jahannama amma fa ba a ganin su sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zai sauƙaƙa wa babban shi Abu Talib da ya mutu a bisa kafirci din nan yace za a sanya masa takalma na wutan jahannama yana cikin gaban jahannama amma kanshi yana ta ina fata an gane ko garwashin wuta na duniya aka ɗauko da Allah ya ce ba zai sake mutuwa ba aka dan daga bayan ka aka jefa yayi yawo nan yayi yawo nan ba a haɗa ka da aiki ba hmm? a fata an gane Allah ubangi ya samu je a sa fi jannatin Aliyah. a cikin aljannan nan da za a sa 'yan aljanna a ciki la tasma'u fiha lafiya ba za ka taɓa jin maganan banza a cikin aljannan nan ba ka ji ashar ko zagi ko yi da wani ko wani abu haka na cin mutunci ko yashashiyar magana ta batsa haka ba ka ji ko wani ya zagi wani a'a ko an raɗa maka sunan da baka so an kalama baka so ana kiranka da shi kamar yadda Allah ce bi isa lismul fusuku ba'da al-iman inna. eh ka ji wani kawai a same ka sama cisko ka hada mutum da Allah ka ya bari ka in an kira ka da sunan ka ji kaman an caka maka wuka ne ka ji kaman ka kashe wannan mutumin amma da shi ake kiran ka baka so baka taba jin wata kalma da za ta fito ta ɓaci rai illa ƙilan salaman salaman kawai shine kawai sai dai duk inda ka ji kawai cikin aminci magana ta aminci magana da daɗa haka kawai ta duk inda ka ji aljanna ɗin ko ka ji matanka ka dawo gida ta kunduma ma a aljanna ko ka kunduma mata a aljanna ko eh, auladun mukhalladuna na yara ka aike su ya ki ko ya gaya maka magana ba ka taɓa samun lafiya aljanna salamun salamun East, ta zaman lafiya zaman lafiya ina fata an gane ko ka sha giya ma baka ma yi zagi ba baka yi ashar babban lai ana zaune lafiya a aljanna babu wannan bayan haka in ji Allah fiha ainun jariya akwai idundunan ruwa masu gudana a cikin aljanna ɗin akwai spring water na zuma ne kawai ƙorama ce gashi nan akwai na giya ne kawai gashi nan akwai na nono akwai na ruwa kashinan jariya suna gudana bi ma'ana ta duk inda ka je kawai spring water din yana bin in ka zauna a nan sai ugugon ƙasa ya zo daidai kai in ka tashi ka koma can sai ya dare kasa ya je can inda kake shine jariya always suna cikin gudana kawai ta duk inda kake kawai suna keta su zauna kusa da kai duk inda ka je suna bin ka ba sai ka sha wahala ba ina fata an gane kaga fiu fiu fiu kan sun je gun wancan kawai wancan ya matsa kai ma haka duk inda ka matsa kawai suna binka automatically spring water in nan duk abin da zaka sha kawai yana tsaga ƙasa sai ya zo daidai inda kake kawai ko ba za ka ga inda ya tsaga ba gashi sai an yi face sai an me fari ne aka binne ba ruwanka da wannan ba za ka ga komai ba kun ya yakun na Allah kawai yake aiki ina fata an gane ko bayan haka in ji Allah fiha sururun akwai waɗansu gadaje gado gado da muke gani din nan manya manyan gadaje marfu'atun masu tudu wanda kai za ka hau gadon duk inda ka ji akwai gadaje aka ce dalilin da yasa aka ce marfu'atun inji waɗansu malamai in ka kwanta a kan gadon to idon ka zai gane maka duk wata ni'ima ta aljanna da Allah ya tanada maka sai ka rika ganin su ƙasa da kai haka kai kana ɗan sama kana ganin su duka duk abin da Allah ya tanada maka na ni'ima kana hango su daga inda kake akan wannan gadon kawai ina fata an gane wani suka ce a fiha sururun marfuwa gada dole masu daraja banda wannan wa akwabun ga kofuna ma malam mawdu'atun an ajiye maka su kawai duk inda abin sha kawai yake akwai kofuna a wajen kawai suke ko inda ainihin inda nan spring water duk wani abin sha inda yake ga akwabun ga kofuna kawai wanda yake na diamond ne na azurfa ne transparent ga sunan suna haske kamar glass mawdu'atun an ajiye su kawai ga sunan ba sa kura ba sai an goge ba ba sai an wanke ba ba sai an ɗaurai ba ba sai a'a sam sannan wana mariku na plural ne na pilos wato filulluka su ne na marik ga sunan filulluka masfufatun an jera maka su sahu-sahu a kan wannan gadon marfu'a ɗin gadajin da aka tanada maka gadaje ne masu yawa ba wai gado ɗaya ba ne aka ce marfu'atun wani kan wani ne haka wani kan wani in ya so ka kwanta a nan can ƙasa in ya so ka hauna sama in ya so ka hauna sama da shi haka kawai sannan ga filulluka ma malam an jejjera su a jikin a kan gadon ga sunan babu iyaka wa zarabiyu zarabiyu su ne su kuma zanin gadon bedsheet din. irin masu kaurin nan wanda an saƙa su ne da saƙi na irin zinari da gwal kawai da shi aka saƙa su sannan mabututhatun suna da wani irin geza din nan design din nan wanda idan ka shimfiɗa haika ga eh, suna da wani irin ɗan geza geza geza da wani irin ado ado kawai su waɗannan fa abubuwan ba ran da aka ce an ga an saƙa su ba kuma wanda ya ce ya ga lokacin da aka shimfiɗa su duk Allah ne ya maka wannan aikin kawai duk abin da ka gani a aljanna an dafa an soya soyayye ne dafaffen ne menene ba ran da aka ga lokacin da aka dafa ko aka soya ko aka haɗa masa miyan babu kun faya kun ne na Allah kawai daga tun fil azal lokacin da aka ga aljanna aka ga waɗannan abubuwan tare kuma aljannan kafin a halicce mu an halicce ta suna nan ba wanda zai ga ya gani ina man kaza ne kace kace ƙaryanka ga inda aka fige ta ina man da ya soya ta ina abubuwan da aka haɗa menene komai za a kawo maka shi a haka yake a dafen kawai a haka yake babu ranar da za a ce gashi nan kawai ina fata an gani in ma wani abu ka sha ko nono ko min ba ran da za a ce ga lokacin da aka ajiye shi ko aka zuba shi sam na a ce yayi tsami mu duba abincin wannan mutumin da bani isra'ila da ya zo ya ga alkarya kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara hmm? au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى Allah ce mutum ne ya zo ya wuce ga alkarya gaba ɗaya Allah ya halaka ta gaba ɗaya Allah ya gama da ita ya halaka ta kan ɗan jakin shi yana tafiya ya ce kai wai wai wai wai wannan kuma yaushe Allah zai iya tada waɗannan duka irin wannan da suka mutu gawaki ko ina yaushe Allah zai iya tada su sai Allah kai ya kashe shi a wajen sai da ya shekara ɗari a wannan wajen sai Allah ya tada shi sai Allah ya tambaye shi shekara nawa ya tura aka tambaye shekara nawa kai ana yace ai dazu ne kai da na zo nan na ɗan yi bacci ne ko gingini dai gani na tashi yanzu yauman au ba'da yau bacci yini ɗaya ne na kwanta a nan ko kuma rabin yini ne kawai sai aka ce to shekara ɗari kai a nan je ga ɗan guzurin ka can da ɗan abun shan ka can ɗan nono nonon ka ko menene je ka ji ka ɗanɗana ka ji bai yi tsami ba abincin magashi nan bai ɓaci ba yadda ka ajiye shi a haka za ka zo je ka fara ci kawai ka fara sha sannan je ka kalli jakinka kuma nan muna so mu baka darasi ka fara cin abinci tukuna ka sha ka zo ka ga yadda za mu tada jakinka don ka san ni Allah ina da iko in tada tada mutum shikenan sai ya nuna masa ya ga jaki ka dama wata kura ta balle wani tsoka ta yi can wani angulu ya karci nan ya can har ya ga kawai kasusuwa suna zuwa daga wurare daban kakap su ya ga skeleton kai ya haɗu sai ya ga jijiyoyi sai ya ga kawai tsokan nama ta fito daga can tsokan nama ta duka sai ya ga jaki ya tashi ya irin ihu din nan na jakuna da ce lalle Allah ala kulli shay'in qadir a suratul baqara kawai Allah ya kawo ayoyi guda biyar wurare guda biyar a cikin suratul baqara kawai inda ya tada matattu physically domin Allah ya nuna mutane zai iya wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun thumma ba'athnahum basnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijun ma kuntum tafaqul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun wa tattaqun lokacin da banu Isra'ila daya ya kashe dan wansa eh baffa ne yake rike da dan wansa yayan shi ya rasu ya bar ɗashi kuma bafa yana so ya gaji dukiyar sai ya kashe ɗan don ya gada aka ta jefa ma wannan wani ne ya kisan wani a cikin dangi aka je aka nemi fata wajen annabi musa ya ce ku je ku yanka sa ku bigi wannan gawan yaron da wani bangare na naman zai tashi ya nuna kuma wanda ya kashe shi ya je ya kashe shi sai wannan sai ya tada shi sai kisan wannan sai kisan wannan mai jakin da muka faɗa sai inda annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa yuftuhu il mauta qala awalam tu qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fakuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'unna ya'tinaka sa'yan nan ma Allah ya nuna physically yanda ake rayar da dan adam da ayoyi da yawa a aikace ana gani Allah maɗaukakin sarki ce wazara biyu mabtusa da waɗansu irin shimfiɗu ga sunan a shimfiɗe masu geza duk yan aljanna ne aka tanadawa waɗanda suka yi wa Allah ɗa'a da biyayya da ladabi na'am أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم to a nan Allah maɗaukakin sarki wato a cikin ilimin wa'azi da ilimin da'awa na kiran mutum zuwa ga Allah wato akwai difference method da mutum zai rika amfani da shi uslubi daban-daban hanyoyi da za ka rika bin daban-daban in ka bi wannan method din wannan hanya din kaga mutum bai fahimta ba sai ka canja wata hanya in ma bai fahimce ka ta wannan hanyar ba sai ya abu nan can ayoyin sun nuna labarin tashin kiyama da yadda za a kasance a wannan ranar don su tabbatar Allah ɗaya ne Allah yana da iko a kawo maka aljanna a kawo wuta a kawo kaza kaza sai ka ga waɗannan abubuwa a on scene abinda ido bai taɓa ganin su ne shi ɗan adam da kirya maka imani da abin da bai taɓa gani ba akwai daga cikin mutane shi yana so ka riƙa mai misali da abin da yake gani kuma yake mu'amala da shi yake interacting da shi yake cuɗanya da shi kullum so an ce maka almizani an ce maka jahannama an ce maka siraɗi an ce maka wuta an ce maka kaza kai maka taɓa gani waɗannan abubuwan ba to sai ka canja method sai ka kawo mutane abinda suka saba gani ko ba su isa su yi din ɗinsu ba shine alam na ja'alil arda mihadan ban sanya muku kasa fiɗa ba kuna takata akwai wanda ya isa ya ce ba kasa kuma baya takata kuma baya rayuwa akai wa banayna fawqakum sab'an shidada akwai wanda zai denial din bai ga sama ba waja'alna sirajan wahajin na sanya muku rana mai haske akwai wanda zai musu wannan wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjajan na saukar muku da ruwa daga sama mai yawan zuba akwai mutumin da zai rayu a duniya da ce ƙarya ne to shi yasa a nan Allah sai ya canja method da yake larabawa ne ake kira suke musu annabi sai aka kawo musu misali da dabbobin da suke kiwo da su su ne me raƙuma aka kawo musu inda suke rayuwa a kai shi ne me ƙasa aka kawo musu duwatsun da suke hawa kullum su wuni a kansu haka yi Allah maɗaukakin sarki ta kawo musu Allah ce afala yan zuruna, idan ba su yadda da waɗancan abubuwan ba su gano ƙuduran Allah a can ba don ba sa gani yanzu ba sa kallo ne ilal ibil zuwa ga raƙumi kaifa kulikat yadda ni Allah na halicci raƙumi ba za su kalli raƙumi ba kullum kana tare da raƙumi mai kiwon raƙumi da mai yawo da raƙumi ya fi kowa sanin ɗabi'un raƙumin da yadda yake Hmm? akwai balarabin da zai ce ƙarya ne ba san raƙumi ba ina to Allah ya kama shi yanzu ya kama sa misali ka duba raƙumi ka je ka studying din ɗabi'unsa da halayensa da yadda Allah ya shi za ka gano akwai kuduran Allah a nan da zai nuna lalle Allah ya cancanta a bautata masa shi kadai wa ila sama'i ba za ku kuma kalli sama yadda take ba kaifa rufi a da yadda Allah ya ɗaukaka ta sama da ku sammai bakwai shidadan masu ƙarfi da nauyi amma ba abin da ke rike su ba abin da suka dogara a kan shi babu wani turke ko wata fila da saman ta dogara a kansu wa ilal jibali ba kwa kallo ni zuwa ga manya-manyan duwatsun nan da suke zagaye da ku kaifa nusibat yadda ni na kafa su inji Allah suka danna ƙasan wa ilal ardi ba ka kallon ƙasa ne kaifa sutihat yadda na shimfiɗa ta idan ka ce kai ai baku da raƙuma a wajenku amma kana taka ƙasa yawa duk duniya akwai ƙasa idan ka ce mu area mu desert ne bamu da duwatsu akwai dai ƙasan ko kuma kuna da raƙuma idan ka ce mu area mu duwatsu ne to shi kenan dama ayan da kai take baka isa ka ce ɗaya daga cikin hudun nan ɗan adam ya rayu babu su ba malamai a ƙarƙashin yan zuru na ilal ibil ɗin nan sun kawo mana a wannan tafsiri mai albarka na ɗauko almuntahab fi tafsir sun kawo mana ayoyin da suke cikin raƙumi halittar raƙumi kawai na farko aka ce Allah maɗaukakin sarki ya halicci mu'ujizozi masu yawa wanda suke nuna kaɗaitar Allah da ikon Allah game da raƙumi ya ce daga sifofin raƙumi na zahiri kawai na farko raƙumi Allah ya halicce shi tamkar su ne kwale-kwalen sahara yadda za ka ga jirgin ruwa ko kwale-kwale yake tafiya a kan ruwa ba wahala yana gudu to haka Allah ya halicci raƙuma suka zamanto su ne tamkar kwale-kwale na sahara duk wani abin da ba raƙumi ba da ka sani yana samun wahala ƙwarai da gaske in zai tafiya kan sahara shi kuma raƙumi duk inda ka kai shi in ba sahara ba ba zai ji daɗin takawa ya walwala ya tafi yadda yake so ba sai akan sahara shi sa laraba suke kiran su sufunu sahara wato kwale-kwalen sahara yace yadda Allah ya halicci necon shi don tafiya a cikin saharan sai ya sanya idon raƙumin can sama saman kai haka kuma idon yana juyawa gaba da baya ya kalli nan ya juya ya kalli baya ya juya ya kalli nan gefen haka idon yana juya gaba ɗaya haka idon rakumi yadda zai kalli gaba zai juya kalli nan zai juya kalli baya zai juya kalli yana juyawa haka idon rakuma sannan kuma har ila yau Allah sai ya sanya wani irin gashi a idon ya sanya wato wani irin gashi da wani murfi a cikin hancin raƙumi idan ana iska ko abun sahara ta kaɗo iska za ka ga akwai wani murfi da zai zo ya rufe hancin automatically shi wannan gashi sai ka gaya ya sauka ya rufe idon raƙumin gaba ɗaya ya kare shi daga kura da cutarwa shi ma kunnen nashi daga can sai ka ga kunnen kawai ya rufe sai ka ga ya ɗan sauka kawai ya manne a jikin kan raƙumin zai rufe kip kuma raƙumi yana tafiya kuma zai iya tafiya yana rufe da idon saboda raƙumi in ka bi da shi hanya sau ɗaya to ko idon shi a rufe ne zai bi hanya ba zai karkace ba su masu kiwon da suke kiwon su sun san da wannan shi yasa Allah ke so su abin la'akari da su sannan kuma har ila yau Allah ya sanya musu dogayen kafa saboda inda zai sauri ya rika taka kan sahara da ya buɗa kai ka ga ya aje step ɗin shi can kawai sai kaga tuniya ke ta sahara cikin sauri sannan kafan nan inda yake takawan ka ga ya zama to round ne haka round ne haka ba wai kamar kofutun saniya ba ne yadda in ya taka zai lime cikin sahara a round ne haka haka zai rika ajiye su kai yana tafiya kawai yana ja sannan kuma zai ɗauki lodin kaya da za a iya sauke shi a kura kuma kaɗa ne a kai kuma ka hau saharan ku tafi tare duk raƙon yana nan kuma zai keta waje mai nisan gaske sannan kuma a nan ƙarƙashin ƙirjin shi yana da wani irin abin ake kiran shi kalkal wani irin ƙashi a nan eh, ƙirjin shi nan wanda in ya bige mutum da shi yake danna ya goga ya danna shi da wannan sai ya ji baya numfashi ya ɗaga ya bashi to yana da irin wannan sannan a nan gwiwoyin shi yana da wani irin fata mai kanta kai in kaga abin zaka ce kanta ne duk inda joint din shi yake wannan yakan taimaka masa ya kwanta a sahara komen zafinta komen tafarfasanta baya fili to waɗannan ɗin ne kamar yan turaku da suke ɗan ɗaga jikin shi yake dependent a kansu yake dogaro a kansu ya kwanta a ƙasa duk zafin sahara baya ji saboda waɗannan din sun kakkare ina fata an gane ko bai jin zafin abu kuma bai jin tsakuwa-tsakuwa ta dame shi a duk inda zai kwanta ɗin na har ila yau a jelan shi akwai wani irin gashi da in ya kwanta haka gashi sai ya zo ya rufe jelan gaba ɗaya daga jelan sai ya rufe bayan shi gaba ɗaya yadda wani cuta ko wani abin cutar ba zai shiga ba ya ji masa ciwo to wannan a halittan shi kenan na zahiri sannan bai wanda Allah ya wa raƙumi kuma na ciki naturally shi raƙumi baya mantawa da abu zai shekara goma yana tunawa da abu shi yasa na ce muku in ka taɓa wuce da shi so a rayuwar shi so ɗaya shekara ashirin da suka wuce ya tsaya nan ya shari ruwa a rijiya to ran da ka zagayo bayan shekara ashirin zai ta san rijiya ba zai mance da ita ba in kuma ka mai mugunta to insha Allah ko bayan shekara goma sai ya rama sai dai kawai ka ɗan kyautata masa kana bashi ciyawa mai kyau ina jin amma in kana masa mugunta zai rike ka kuma zai wata kana da eh, kawai ya zo cafe wuyan mutum haka yake sannan kuma har ila yau da damina da damina ba yana iya jurewa ruwa yayi wata biyu bai sha ruwa ba tafiya kawai zai rika yi kawai ba zai kula ba matukan yana cin abubuwa danyu danyu haka ganye danyu itatuwa masu danye to ruwan da yake tsotsa daga wajen ya ishe shi zai iya maka wata biyu da damina bai sha ruwa ba ko kuma lokacin rani zai iya maka sati biyu cikakku bai sha ruwa ba tafiya kawai yake yi sannan kuma yana jurewa kishin ruwa din wani sa'i yakan yi sati ɗaya wani sa'i ya sati biyu bai sha ruwa ba sannan har ila yau yakan wato yakan yi rizabin ruwa yakan ajiye wato in ya sha ruwa akwai inda yake ɓoye ruwa rizabuwa. kuma ba wai a cikin tumbin shi bane a'a a jikin shi akwai waɗansu jijiyoyi cikin tsokansa wanda su suke tsotse ruwan kawai ruwan da za a fid da shi zai kai wato sulusin ruwan da ya sha one third ruwan saboda haka waɗansu jijiyoyinsu ne na jiki naman jikin shi ke absorbing ruwan kawai ba wai za ka feɗe ka ga ruwan ba zai bi jikin shi ne to wannan ruwan zai iya aje shi ya yi sati biyu kawai sai dai can sai ya ɗan narke kawai sai ya ɗan jika jikin shi kawai shi ya ci gaba da tafiya ko kuma tozon shi rika ɗan naso haka kawai yana jika shi shi kenan sannan raƙumi baya ba ka yawan samu yana zufa kuma baya irin fidda harki yana lallage kaga yawo na zuba ɗin nan baya yi sannan idan ya kwanta da safe zaka samu jikin shi sanyi to can zaka ga wato zafin jikin shi yana ɗagawa yana ɗaga yana ɗaga yana kai 6 a degree centigrade zafin shi haka kawai to daga nan in ya tashi kawai ya kamar yayi warming din jikin shi sai tafiya shi yasa baka samu yana irin wannan abin haka malamai suka yi ta kawo abin da ya shafi shira kumi din da makamantansu ayoyi ne masu yawa kwarai da gaske sannan nono shi idan aka sha ana samun lafiya daga duk wata irin cutar da ta gagari likita hatta laraba da idan mutum ya yi rashin lafiya ko irin tumbin shi ya kumbura an rasa ya samu matsala nan na ciwo nan na ciwo fibroid ne menene sai a tura shi ƙauyuka wajen masu kiwon rakuma suna tatsa mai nono a wajen ya zauna a bukkan sai ya yi sati ɗaya yana shan zallan nonon rakumi kawai kaga abinda mutum yake fitarwa na ban mamaki sai ya warke tsaf sai ya dawo ya biya shi yasa nono rakuma yana da tsada kwarai da gaske to yana duk daga cikin ayoyin kenan to bayan ya bayyana mana a su masu musun Allah din su yi la'akari da rakumi mu kalli sama mu kalli duwatsu mu kalli kasa Allah ce ya Muhammad tunda an buga musu misalai to naka fa zakkir naka kai ta wa'azi kawai ya Muhammad inna ma anta muzakkir dama kai ba kowa bane mai wa'azi ne so naka wa'azi ba ruwanka da wani ya shiri ko bai shiri ba wannan ba naka ba bane innaka la hababta walakin nan ya ya ya ya sha kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba Allah shi ne mai shiryar da wanda yake so naka ka kira mutum ka yi gaidin nashi ka nuna masa amma ya karbi abun ya aiki da shi wannan da Allah to kai naka kai wa'azi kawai ko ba haka ba bature yana cewa a wani proverb yana cewa baka isa ka tirsa sarakumi ya sha ruwa ba amma zaka iya kai shi wajen shan ruwan naka ka kai shi wajen shan ruwan kawai amma baka isa ka sa shi ka yi kokowa da shi ka kama bakin shi ka ce sai ya sha ruwa ba ko ba haka ba to ka yi wa'azi ka nuna mutane ga abin da Allah ce ga abin da baya so ga hanyar tsira ga hanyar halaka shikenan ka bar mutane wa man sha'a fal falyu'min wa man sha'a falyakfur liman liman sha'a lasta alaihin bi musaitir ya muhammad karka tilasta ma kowa karka matsawa kowa karka musguna ma kowa domin la ikraha fid la ikraha fid din qad tabayyana rushdu min al-ghayb فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى با wanda ya kai musulunci zaman lafiya da ba wa kowa yancin shi da raƙin shi na addinin shi amma kullum kafiran duniya na ciki da waje kullum suna ganin ai musulunci ne ke haddasa rigima musulunci ne mai kawo matsala ai muhammadu ya kawo matsala a duniya shi addinin shi na faɗa ne addinin shi na terrorism ne addinin shi na yaƙi ne na tilasta mutum ina annabi ya taɓa tilasta wani zaman annabi a makka gaba ɗaya shekara goma sha uku azabtar da shi aka yi shekara goma a uku akwai randa aka zagaye su aka yi sannan su a ƙangi a daji aka sanya su fi shi'ib ba sa ci ba sa sha ba a sayar musu ba sa saya shekara uku suka yi sai da suka ci ganye wani sahabi ya ce idan mutum ya zaga daga cikin mu ga yana bayan gida kamar yadda irin kashin tumaki din shekara uku suka yi a wannan kangi ganye suke ci ba a shigo da abinci ba a basu ba a sayan musu ba a sayar musu ba a aura musu ba a auren nasu su shekara uku suka yi wannan daga ba su su suka zo suka warware wannan ba abin da aka yi aka zo aka yi ta'azzabtar da sahaban manzo Allah da suka yi imani su Abu Jahal su Ubay bin Khalaf su Utba bin Rabi'a a fito da Bilal a ajiye mai dutse a shimfiɗa shi a Sahara aka kashe eh, eh, eh, Yasir aka kashe mahaifiyarsa eh, aka kashe matan shi sumayya aka azabta da ɗansu amma sahabai miskina aka yi ta kashe su ba wanda ya yi magana da sun kawo ƙara wajen annabi abu ya yi tsarni sai Allah ya saukar da aya alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata Allah ce kowa ya kame hannun shi ku yi ta sallah kawai ku yi ta bada zakka ba inda aka ce su rama ba inda wani musulmi ya takali wani kai har ya zamanto shekara goma sha uku nan suna ibada a ɓoye ne ma a daru arkam binu abi arkam in za a jojin sai an ɓuya an laɓe an waiga an waiga a shiga mutum ya zo ka'aba ya faɗi kalma Allah a dake shi a gama da shi ba inda musulunci ya tsokani wani ba inda musulunci ya tilasta wani aka yi hijira aka saukar da wata aya Allah ce la ikraha bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya hijira koma Madina aka yi aka kafa daular musulunci sai Allah ce uzina lillazina ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wa la yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz daga baya ma ma aka ce su fita su bar gari su bar makka su je inda za su je su yi addinin su suka fita suka bar wa kafiran nan garin makka gaba daya a fitan ma in ka zo fita da dukiyanka kuma a kwace a ce nan makka kai dukiyan ba za ka fita da ita ba wani a kwace iyalansa da 'ya'yansa ce ba za ka hijira da su ba wani harkan kasuwanci shi gaba daya ce an daɗe ba zai tafi da shi ba haka suka fita gaba ɗaya manzo Allah ce fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wanda ya kauran nan don son Allah da manzansa to ladansa ya tabbata da Allah da manzan haka suka fita ba dukiya ba iyalai ba ƴaƴa. aka bar musu dukiyan aka koma makka aka koma madina nan ne Allah ya ce to yanzu kan duk wanda ya taba ku na muku izini ku rama da suka samu karfi amma duk da haka fa Allah ya saukar da aya Ya yace karka ku yi karfin ku yi fawa yanzu la ikraha fid kar tilasta ma kowa wajen shiga addinin saboda me katta tabayyana rushdu min al barna a kata da gaskiya sun bayyana clearly so kar yi forcing wani ya shiga addini kowa ya shiga addinin bisa menene willingly voluntarily ya shiga a bisa raɗin kanshi a bisa zaɗin kanshi in mutu ya kan shi shiga sai dai in ka shiga ba fita in kai rinda kashe ta za a yi dama mu ce ka shiga karfi da yaji yanzu ka shiga eh ƙaryanka kai ridda ka yi ridda ina fata an gane ko na'am saboda haka Allah ya zo ya ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu daga ƙarshe ce lakum dinukum wani ku je ku yi irin addinin ku ni ma ku yi irin nawa akwai inda musulunci akwai addinin da ba kowa yanci ya yi ka addinin shi irin musulunci babu amma kullum fa addinin annabi addinin muhammadu addinin musulunci addini ne na fada addini ne zubar da jini addini ne na takala war kuma su ne suke takala tun zamanin manzo Allah har yau sallallahu alaihi wasallam haka Allah ce annabi lasta alaihim bi musaitir karka tilasta ma kowa yayi addini illa man tawalla amma sai dai fa ni Allah wanda ya kuskura ya juya baya wa musuluncin nan wa kafara ya kafurce ya bauɗe ya ƙi ya bishi to fayu azibuhu Allahul azabal akbar Allah zai masa azaba azaba mafi girma duk wata azaba da Allah zai maka a duniya ka ɗanɗana ba ta kai azabar wutan jahannama ba ita ce azaba mafi girma annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan wa mata taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ko an kona mutum da wuta anan aka babbaka shi ya mutu to wannan azabun asgar ne wala nudhiqannahum al'azabul adna duna al'azabil akbari la'annahum yarji'un Allah ya ce inna ilaina haƙiƙa iyabahu ai inna iyabahu ilaina makoman kowa idan ya mutu yana gare mu in ji Allah ku bar kowa ya yi abin da ya ga dama in ya musulunci nan kar ku tilasta masa sam kar ku tilasta ku bar shi je ya zaɓan ma kansa abin da yake so ta kai wa'azi wani ba kyau wani ba kyau wani ba kyau ka bari kai ko ɗanka ne ko kai ana rabban duk duniyan nan ne kai ne babban shehin malami ba ka isa ka kirsa sa an kai bauta Allah ba wallahi ka. idan kai wa'azi ya gagara eh je ni club zai disco zai kuma akwai su din a ce dan malam yaki ni malam kowa yana so ga dan malam irin malam din ba al'amarin ba haka bane na fata an gane ko summa inna alaina hisaban ai summa inna hisabahum alaina sannan sakamakon su da hisabin da zamu musu a gare mu yake inji Allah ku bar kowa ku dai ku yi addinin ku ku rike naku ku yi kira ku nuna kyawun musulunci nan ku tallata musulunci nan ga mutane ta halaye kyawawa ta kyawawan ɗabi'u ta ibada ta shiga mai kyau da mu'amala mai kyau ku tallata musulunci nan ta in tana ake tallata musulunci ka mu'amalanci mutum ya ji baka cuce shi ba ka zauna da shi a makwabci ya ji baka cuce shi ba ku yi harkan kasuwanci baka yaudare shi ba ku yi alkawari baka saba masa ba ya amince maka baka ci amanar shi ba ya sayi abu a wajenka ya auna ya ga baka tawaye mudun shi ba baka tawaye masa haƙƙi ba ba ka rage shi wani abu ba ku tallata musuluncin ta haka shi ma da'awa ne ba ya ka zo ka ce inna alhamdulillahi nahmaduhu shi ma wancan akwai nashi akwai tallatawa musuluncin da nuna kyawawan ɗabi'u da mu'amala ai annabi sassale ce addinu al-mu'amala addini shine mu'amala idan kuka tallata wanda ya sha'awa ya shigo alhamdulillah wanda bai ba Allah ce ku bashi in ya mutu zai dawo hannunmu kuma ni Allah ne zan masa hisabi kar mu tilasta ma wani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya mana albarka Allah ya mana muwafaka na'am wa iyyakum barakallahu fikum amin ya rabbal alamin assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh bai da sallah kwata-kwata in dai sai da ya sallame ya tuna bai ruku'i ba bai da sallan gaba ɗaya domin ruku'i yana daga cikin rukunan sallah yana daga cikin rukunan sallan da in babu su babu shi babu salla. amma da misali yana raka'a ta hudu ne sai ya tuna ashe raka'a ta ukun da ya yi ɗazu in nan bai mata ruku'i ba sai ya cire wannan raka'an yayi subtracting nata ya cire ta sai ya mai da raka'a ta hudu da yake ciki yanzu ita ce a madadin menene ita ce a madadin ta uku sai ya tashi ya kawo ta hudun sai yayi ba'adi amma sai da yatin sai da ya sallama ya tuna ya tafi wannan sallan sai dai ya sake ta domin akwai hadisin salatu musii hadisin musii salata sahabi ne ya zo ya shigo masallaci yayi yi sallah ruku'i bai cika ba abun tsayewa ba ta cika ba irin koton kuciyan nan da ake faɗa irin sallan yayi yayi sauri yazo yayi manzo Allah sallama salamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wa alaikum salam yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai salla ba kai salla ba yaje yayi irin wancan sallah din sai ya dawo yace masa irji fa salli idan har yayi ruku'in ma amma ba natsuwa anke ce ba sallan ina kuma ga wanda yayi ma ba ma ruku'in ko ba ku gane ba ya yi rukunin ba amma natsuwa ne aka rasa ka ga natsuwa a a nina tumin arkani salat natsuwa a sallah yana daga cikin rukunan sallah shine wannan sahabin ya rasa sai da ya sallan nan sau uku ya ce manzo Allah na rantse da Allah da halice ni ba zai iya yin sama da wata ba ka koya mun kawai manzo Allah ce to kaga in ka zo ta da kabbara kai kaza in kai ruku'i kar ka dago sai ka natsu cikin ruku'i in ka dago kar ka tafi sujada sai ka natsu yayin dagowa in ka je sujada kar ka dago sai ka natsu a cikin sujada in ka dago zama kar ka koma ruku'i sai ka natsu a zaune shine malamai suka ciro cewa at-tuma'aninatu aka rasa to bellantana kuma ruku'i ma gaba ya babu shi wanda ce malam idan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina tawassuli shi Allah tawassuli da salati ya eh, za ka iya domin Allah ne Allah ne ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima saboda haka Allah ne ya umurce ka kai ma annabi wanda in kai kai tawassuli la ba'asa wani ce idan ne karatun alqur'ani eh na faɗa kwanaki malamai sun yi saɓani shin ayyukan da za ka yi ladan da niyan Allah ya kai ladan ga wani mamacinka na ce mamacin ma kowane iri kana iya aikin alkhairi ka tura ladan a gare shi iyayenka ne iyalanka ne 'ya'yanka ne abokinka ne makwabcinka ne wani naka ne Mace ce bari in wani aiki alheri in tura ladan zuwa ga malam Ja'far Musali, ko zuwa ga Sheikh Abubakar Gumi Musali, kaga ai ba dangantaka ba da bane ba abun nan bane to amma kawai saboda ya bada wani guduma ga musulunci nan na samu alherinsa lokacin da yake raye da bayan ya mutu duk ina samu me zan yi masa nima ya rika tura masa wani abu to shine malamai suka yi saɓani suka ce aikin da za ka yi da jikinka sai jikinka ne zai motsa ka jikinka ne zai buku ya wahala ya gaji to na aikin suka ce ban da shi sai dai in aiki ne na kuɗi saboda shi kuɗi abu ne independent ya mai zaman kanshi ne in daga cikinsu ka ɗiba aka aiki alkhairi zai je amma ka yi nafila ka yi sallah ka yi karatun ƙur'ani ka yi azumi ka yi kaza waɗansu suka ce wannan ban da wannan aiki ne na jiki wannan naka waɗansu suka ce a'a duk abin da kai kawai na aka kaɗi ba ka bayar shi kenan ai kuɗin ma ai kai ka je ka wahala ka bugar da jikinka ka ka abun nan ta haka dai malamai suka yi concluding cewa duk abin da kai kace Allah ya ɗiba daga cikin shi ya bayar wannan za shi haka malamai suka ce Allahu tabaraka ta'ala a wani ce ne idan mutum yana azumi sai ya yi hawa na'am babu wani abu azumin shi yana nan matukan bai rasa jini mai ɗimbin yawa ba haɓo ka ɗan ɗiga yake wani sa'in aka sa ɗan audu ma shi kenan ya tsaya wanda ya ce ba da ya halatta a yi wa mace sallah in ba a gawarsa ba kamar abin da ya faru a yanar ya rashi eh ana iya yin salatu ga'ib sallan wato wanda baya nan a masa a ce wani ya rasu ba a gan shi ba a fito a musu sallah sannan kuma har ila yau ko da wani babban mutum ne wanda yake ba da guduma ga addinin musulunci an san shi wajen wannan da shahara da menene ko da an masa sallah a kasan da su iya mutu nan ma za a iya mika mu ma sallan mu haka sai a fito a yi saho wani ya wuce a yi kabbar wani hudu a mika din kamar mun ina jin lokacin da Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas babban muftin Saudiya din nan da ya rasu ai kun ga an masa sallah a can amma a Kano su ma malamai sun yi nasu sallan sun aika ma ga mutumin da aka san lalle ya ba da gudunma kwarai daga su ga addinin musulunci an amfana kuma hai a tura duk da yake sallan gawan dai fardu kifaya dai idan waɗansu sun yi sun ɗauke maɗansu amma wannan saboda matsayin shi a musulunci da gudunmawa da ya bayar ga haɓakan addinin musulunci wani shi malam ah, tambayar shi game da ayin kamar yadda suka zo za a sa su Hmm. eto eh ai dama wazkurullaha dhikran kathiran ko ba haka ba ka ambaci Allah ka istighfar shi manzo Allah sassan da yace maka yana yi ba wai ya kayyade ka bane ba wai ya kayyade ka bane kai ka je ka iya abun da zaka iya amma a nuna maka shi annabi Muhammad sallallahu wanda yake gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara an yafe masa abin da yayi na zunubai da abin da ma bai yi ba idan har shi zai zauna a rana yayi sama da sau 70 to kaifa da kullun sai ka yi da wani ka ki sallan sallan da kake ma baka gama iyawa ba ba natsuwa ba menene ba iliminta sannan da an zauna an yi da wannan da an zauna can an yi da wannan da an zo nan an kalli tv da an zo nan an bude tv kullum sai ka kalli abun da bai da kyau da ka fita kasuwa ka ji kasuwa sai ka ji ma music sai ka ji kiɗa ko ka ki ko ka so da ka juya nan sai ka ga mata tsirara da ka juya nan sai ka ga tabarruji da ka yi nan da ka yi nan haka za ka ga ashe kai ya fi cancanta kai sama da nawa ina fata an gane ko ka rika nau'antawa askar astaghfirullah din ka rika subhanallah walhamdulillah su kuma nan kana neman gafara nan kuma kana wani abun da yake karo maka lada subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim irin wannan subhanallah walhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalimatan yace khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani inda rahman kalmomi masu albarka nan kana yi ana gafarta zunubi nan kana yi kuma ana gina maka ladan zai iya yi

in ka saba masa aikin alkhairi kullum ya zamanto maka jiki kamar kiyamun laili ka saba yi ka wuni da azumi da dare ka yi kiyamun laili da washe ran kowace rana za ka je gaida marasa lafiya ka ziyarce su a asibiti ka ɗai musu ihsani wannan abun throughout a rayuwanka kana yi baka taɓa bari ba sai dai in baka da lafiya to ran da Allah ya ɗora maka da nura ta rashin lafiyan da ka yi shekara goma baka iya kiyamun laini ba baka iya azumin nan ba baka iya fita ka je asibitin nan ba Allah zai rika ce ku rubuta wa bawa na abin da ya saba yi saboda Allah ce ya saba yi ni na hana shi amma ku rika rubuta masa to itikafin ka saba yi kana da niyya ka saba yi sai wata lalura lalura nan kuma ta maslaha ne maslahan nan kuma taka ce kai mai yin itikafi sai aka ce a bari sai baki Allah zai ce a rubuta masa bisa niyyarsa a rubuta masa itikafin cikakke bisa niyyarsa kuma ya saba yi wani abu ne wanda ni na kaddaro bai samu yayi ba in ji Allah to a rubuta masa itikafin shi saboda haka kar mutum ya ce bai yi ba ya ji kawai kamar yayi asara abin a'a Allah da izinin Allah da izininsa zai rubuta maka ladan itikafin ka cikakke wani sa'i ana ce niyyatul mu'min khairun min amali niyyanka da effort da kai miki zaka yi alkhairi sai Allah bai baka dama ba to fi ma aiki wata kila da ka fara aikin dariya ya shiga to saboda haka yan wasu kwantar da hankali dalilin da yasa aka ce a jingina din a bari sai baɗi a ga yadda al'amura suke saboda maslahan ka ne da nima maslaha ta duk mu'i-mu'i-mu'in. din musulmi ba wanda ya kai shi wayewa ya kai shi dabara bai ganin abu ya fada ciki Allah muna kallon komai da hasken alkur'ani kuma Allah ya rika ce ma khudhu hizrakum khudhu hizrakum khudhu hizrakum duk waɗannan ayoyi da mu suke saboda haka insha Allah tabaraka ta'ala kuma kar ka zauna din sai ka rika ayyuka sosai da dare a gida ko da an yi tarawi ka je ka yi ƙara waɗansu na filfilunka ka je ka ƙara waɗansu azkar ka ƙara wani himma a kwanakin insha Allah Wannan wanda wata mata ne ta kawo sadakar da yi ta ce amfani da ta addu'a ta rasu kuma ya ta yin addu'a Allah shi ne ta su Allah jikanta ya gafarta mata ya'yan kuma Allah tarbiyyantar da su ya raya su wannan wani ya kawo sadakar Qur'ani ya ce a san sanya cikin addu'a Allah biya masa bukatun shi na alkhairi kare shi daga dukkan sharrin abinda yake neman kariya daga gare shi Allah karba musu Allah biya musu bukatun su na alkhairi اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته توفه على الإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم نروقك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى منا توصلي دا أزمن دا يكي باكم يا الله منا توصلي دا آيوين دا muka karanta na alkur'ani ka ya Allah muna tawassuli da zaman da muke a ɗakin ka ya Allah Allah Allah Allah ka kawar mana bala'i da fitina Allah ka kawo mana kwanciyar hankali a waɗannan jihohi namu na arewa Allah ka azurta mu ka haɓaka arzikinmu da kasuwancinmu Allah Allah ka kare mana mu da addininmu da mutuncin malamanmu Allah mu roƙe ka Allah ka shiri shugabanninmu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin duk wanda ka damƙa masa amana cikin musulmi a aikin gwamnati Allah ka bashi ikon isar da wannan amana ya Allah ka sanya albarka a cikin dukkan wani wanda yake sana'a da kasuwanci ya Allah mu roƙe ka ƴan uwanmu da suke ciki cikin gida Najeriya da wajenta masu neman ilimi na addini ne ko na boko Allah ka musu albarka Allah ka musu buɗi Allah ka ba su nasara ya Allah ka kare mana imanin su a duk inda suka je ya rabbal alamin ya arhamar rahimin yan uwanmu da suke soja da yan sanda da yan immigration ɗinmu da yan custom da yan gun mu. ya Allah da yan hisba da yan agaji da yan civil defense da duk wani mai sa wani kaki ya Allah mun roƙe ta. ya Allah ya Allah ya Allah kada ka sa su rudu da wannan uniform din su halaka Allah ka shirya mana su ka kare mana mutuncin su da imanin su Allah ka karfafa su Allah ka sanya adalci a cikin zukatansu duk jami'an tsaro da suke zuwa suna kare gaskiya suna tunkuɗe sharri daga al'umma a masallatai ne da duk inda ake tura su masu aikin nan don Allah Allah ka taimaka musu Allah ka kare su Allah ka saka musu da alheri ya rabbal alamin masu fama da basu suka Allah ka biya musu masu fama da gidajen haya Allah ka ba su nasu na kansu masu fama da dukkan wata wahala da bakin ciki Allah ka yaye musu ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin